بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يفل يبر من لتافيا البركة كون غير الحق المبين في احاديث الرسول الامين صلى الله عليه وسلم اذا جزيا انيشو غايبه من يغيغا باب في المراقبه babu dana ne an ifi tsaso ko na babu ne gagaga e ciki bu alamar wuce kwata wuti waga sokwe cinwule sokwe cinwule sokwe waga wi bogo tsaso ko alindo yana hadisin na wi na almurakaba bi ma'ana muraqabatullahi ta'ala عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صحيح رواه الترمذي daga ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala mugam kuntu khalfa an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min abdullahi ya fitta zumaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawman fondochi mitta zumaye tuci ubo fakal annabi chifeji migamba ki gangbawo ya gulam ya wagi baginna inni uallimuka kalimat mi muhammadu rasulullah ya lagami inda ci huwe e gami wuce jidana ya farko ifadhillaha soko ya fadhika soko ato soko ta tajidu tuja haka wa diwe gboro kando ruwayo na wayo ga imane tajidu tuja haka watsun ya goro wọn dabe wọn kan doro iza sa'alta abike wa abbe wa ba duwana fas'alila su kowa ba Ga gayi jinnu ma gayi mala'ika ma gayi zawangi ma wa iza sta'anta wa gaye wa wuce fasta'in billah wa wuce betoci wa taimako betoci wa lam kyau annal ummata ke da aluma shi bayanin lawista ma'at agayekan ala an yanfa'u ka bi shay'in Allah akbar ga ala amfani yo a jan amfani bai yin doci mini ya wace ojo lam yanfa'u ka ade kagba na jan amfani na biyan wuce ina ina kpagala jan amfani na wato a jiwa amfani wayi illa bi shay'in sai bi indo doci na kadkata bahullah walaka su kwa kaga wade na na tsawa le za wangi je mi gunti ba ga gajiwa amfani na su kwa ka ngala waji foro gajiwo amma ku kaka a to gura wa yi jiya amigun da na dangi jikpata ga gin na laya wa yi mi to ge wato ga mai wawaye lole alkhaira gumi ani da wani ya lebaya wa ma'azo da wani to kaso ko kagin na yawa ya ga hafin rai sababi adabi fa ya wato yawa ba kan ya wato yawa ba kan amigun to ciya man to gabana agakpo kan zan laya ya kaso ko kayawa wa ya da rai wa ya sababi adabi na ugwa ga na soko jane za da bojin wai ni ji ta ma wace a gasa wangi ga ke yaye ka ala an ya duru ka bishen yi ga ga gun so wai ti alamarin do cho lam ya duru ka ade guna lato na re illa bishayin wato ya e gwato wai wayi illa bishayin kad ka tabahu Allah alaik waye ti e na so kwa ka ga e de wani egwu na tsuwa aka mace na na aka ga wale na daga ba tso wuce wani wuce ga loyin jiji nga afọ aga owa ya tun aga ogan bai yi mi aga ogan bai kwa ziki aga ogan bai makanta aga ogan bai mi aga ogan bai mota aga ogan bai geoji nga ba a ade na tsanare sai na soko ga dan ba na to ga gan bai wani mace ne kaza ga ade wani ba ta kaza ga de na tacha siri ndoro na ga ajini aji wa sati obo wa tun wa ta wi na soko kana wa ma hum bi darina bihi min ahadin illa bi idhnillah ai illa bi qada'i Allah sai na soko aka tatiza wana mu ci gaji ujo rufi atil aklam ina la mai gawaci na ya ogi abbas ali kalan jilani alkalan na ka ina jijin harabi a jiki ya mana alkalan lani lalahul mafu zuba ne kalan alkalan na ja karo tun wuce ya ciye rayuwa zandoro na kpata wula ne amma a ga ya kazo ni zamu ci da kawo robe dole kawo ga kpa waje na soko kana uzira dabe ya gaya lagun lagutu soko makan wuce bo lahul mafu zuba wa fa ya ga jin alkhairi sau kuma jin wuci daga lauhul mahfuz ba wafa abin shekaru sai mi ga gai mina zandoro a jin a wani aka daga lauhul zuwa ga aka ga mulandoro ga titun a makaka ya waya na wadajin zuma bai ma wawo tuna bai manci wuja wa tuna in ga hafun allahu akbar ebu wannan na tsoye yi da na aka ba lauhul mahfuz ba na ma aka na a lotuwa nyeso kwanu kana ga a lotuwa no le za wange agba kwa fuska no fuska ga yibo babba uta kwata ji iza ga mi gumbe yin bano gan waji dubu dari biyu ba ni ya mi labaro gala izun ya da jinkira in ga wato gibo ko afwa ya wadda ake ya ce da ta ce da a madina fana wala ga ga kwati na mushe wala lalwa na a ga yau na gaji shani na yawo kan zai yawa kan zai wa baya ìṣẹ̀gá da wani wọ́n tẹ̀ ga wọ́n fàwọn owó na fi na bukata zamu tó ń bọ̀ wucewa ba bukata wọ́n jì ci na wọ́n tún zai lawo lọ́tọ̀ fuska ńlọ ce wọ́n jì yẹ kó ci kawai kí are wọ́n san zare e tu te ci ji ofi yẹ kó ci bai bai paya e wọ́n ci ladabi wọ́n kan gana mu. rufi'at al-aqlam al-kalam e kagiji ina e to ce la karo tunan rigayu la ni wa yun kaji fani kafi e bai je na a rayuwa zandoro kani wajen fatisuf to takada ma kau bana wawa ni takada mushi bata file zandoro record zandoro bu bana rayuwa zandoro bu bana wawa ni nga kula wawa ga iri yawon kai lawon je gba ku abe ke wa de alaka be da na mushi wasu ina lawil mafuz ye ba innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al mutahharun la ya matsuhu illal mutahharun malaika je ya ba wani dole qur'anu lawil mahfuz gaba musu sofetin yau lawil mahfuz gaba wa bi baitul izza saman yau. katanda ci da saman yau ba ba wa qur'an daga lawil mahfuz ci bel lawdan a ci fe ci ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokaci lokaci har ba koya shi bai wutai amma lallai bayani daga lauhin mafuzon gasa kai ga ga zarna hu fi lailatul qadr mucin ya bayani lobaitul izza shan ramadan alladhi unzila fi alquran hudan linnas ina ikpana ga da wani ba ko ramadan bu ishi e lailatul qadr ga Allah qur'an bayani daga allahul mafuzon lo baitul izza daga baitul izza sawa jibril fa ya nabi muhammadu lokaci lokaci aya aya sura sura سوكو ودا الخير باي سوكو كو شر جاي باب في التقوى باب نوى بذيتي تقوى درس سوكو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلوة حاضرة وإن الله مستهدفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم daga ba abu sa'id al-khudri so ci bi boyuyu ga ga tushi soko sallallahu alaihi wasallam ga inna duniya hulwatun hadira Lallai janna na yi lirana na dai ce ba sun ji tace jefi ba ko ba rana hulwatun ayyuyo mana-mana kin da da lewa yi mana-mana yana a ci aguyo hadira make yi dofa-dofa yau ce ganye dofa-dofa safiye hadira wa inna Allah mustalifukum fiha so cima waye lafe egwa gaji ke cikin bu zai ja dan al'amari tita cin je je maji na inji ga ilewa aziki so kona ke zai pata zai zai biyo yi gawari so kwai lafiya lifaji ke bu goji bayan da ci ba fayyan zuru to ci ce cele kai fata maluna ya ina je ga lotun ta jikin bon wangi je ya ji ba zaki mu kashi daidai shi wani zai ji wangi nan arziki su kwato gi wuci boka ko zai mai ji daidai nan arziki su kwata lu yau kago wani madadda bai zai etun daidai ga ayelu zilla lebiyo yan gici da cigiyar soko bugu su kwaye lafi zai je ji amfani bai arziki wina fiye cikin wani lafi edun feci ji fiye cikin bu e goga ji fiye cikin bu mu ce cile ina ya ga allona ina ya ga jina nan wani ya ji kashi na je baya gbanya na fayyan zuru kai fata mado bugu gangba mi bai fataku duniya e kara yi bi lamari jajire ndoro na je su kwana ya fiye abin wani watakun nisa ya mai tsala marin zagizi e yi bai sha'anin zagizi fa ina awala fitati bani isra'il e bona fitina ya kakanca e sun ga kakanca na degiya na biya ko bujina na fin nisa'i watan zagi ya fe biya aure gama mala nasara je ko c'a kan doro in zagi in zagi katun bagi bayan zagi tumba ba bayan zagi shagojo bagi bayan zagi kamfani ajo bagi bayan zagi e ibn ajo ga fitina dai zan do cha shi ya mai bon zagi ne ule kun ya tabo na wada ba ga da shi wada restaurant mun ci da giya wada supermarket mun da shi ya dan na ji kaka wanda ya ji kokarin zagi ya ga da ba na dai na dai banu isra'ila jina ngai wa ga ude zijo aluma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa malikin don wai dina ya katun tun ne ba su ji da aminci ina rai tasharin su shaji da aminci ina rai kata fitinan zagi dai dai zawon gizi da nan nan wai dai man na je wuka tun wai dai gina je so be ka tun ji na zukoji zagi da she itsa labarin zagi zaken da na shari'a wana fiti na banu isra'ila da shahide su ko ku kiyaye na yadi su ya muslim ka can ga fitina wuce ko ya aluman na annabi ga ewogo li kulli ummatin fitna wa fitna ta ummati almal ta wuka malu ba yani sa ke da nabi na annabi jin gangba ben ga ifiya ben yi mai ga lamitu gangba wuce عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم daga ba abdullahi ya masu da so cube ba yi wugan gattuci soko sallallahu alaihi wasallam ka na ya kulwa fe mini game na jaja wa biyu wajen fe gane lobe jina gayi alahuma inni as'aluka huda wani ufe ba duwa nan ga ya wato ci as'aluka huda me ba ba ube wani wattuka me ba da sun yawa gani be wani amila fi zai tsawo nan ki me ya tuka ga mi fen ji na waiwa na milan piya be na jowa ga ya takawa a takawa ma nan ni ga wal afafa so ko aminwa ke etun dede ji lugwa ke shawa dede lugwa ke aramu ji lugwa an wadan ke tun aramu ji lugwa walgina soko jiba gwayami jiba gwayami ibuna ya ja ke dabe zai ngole masibu ya ja dabe zai ina da zuma ogwagana ga da ya guru ogwaga ibuna wa da agbaya to jahili na wa agbaya ne oga agba ya e fasiki ebo kibo ebo ya jo hadisi wani imam muslim babun filiqin babu na ne ba zai tiye yakino nan gayi gaskiya yau an abi bakri الصديق an abi bakri الصديق رضي الله عنه نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدمي لبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما رواه البخاري ومسلم دقبا sayyiduna abubakar so cube bayuyu qala wugam gan zartu ila mashirki na. mi abubakar cilelwe ba bici bokun nya e wace maka ciji wa nanu filgar mi bi nabi muhammadu yi madakpan koro garu irayo ala na a matete tayibu ifita ko ni kpankoro amma teti ta yi bu bici feci bici bokun ajile a fewa iza na itela daga makawalo madina na babu da sofi bezo ebo na iga zama ta ko tara a jigiya a gaide a ga yi mace ya ko madina wasu ba na sokoya na bai izini ga mutela wuloda ici da sofi kwankoro Allahu akbar ga za har tuku bana da be bankuro bai fina amma su ko yayi ko shi ta fakultu ya rasulallah mi caga mi ga yawo tu soko da mi fele bi cibo kafirin na je ke te bankuro bai fita ku bana bankuro yi fi ba ku bana mi ga law anna ahadahum nazara ila tahta qadamai daga de zaini mini ya mushirikin najo na cile lota ko ya bici guba bauna la'abasar na da ga ilere la'abasar na zamucin dai na ga iya cin lafuska da kin cile lo ba bici bici da wuce na la'abasar na ga ilere zan doro mini abu na lotun nan faƙa annabi sallallahu alaihi wasallam fega ma zunnuka ya ba bakri bifnaini allahu salisuhuma ma zunnuka ki ya kpawo ya ababakri aini sunna sayyidina abubakari abdullah abdullah ibn usman babu usman amma baban wani tulabi abu kuhafai kendon sa tulabe abubakri na muga mazon nuka ya ba bakrim ki ya kpawo yawa abubakar bifnaini be zaguba na allahu salisuhuma su kwai zata cawa zata cikici su kwai yawo mai tuwa zuma muliyaye mai naye mai tuwa wunji ga soko gumba ga gumba yare a'a amma mai dala maraye Kin da ya qur'anu ga ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala akthara illa huwa ma'ahum dole ma'ahum ma'ahum sali rabi'uhum sadisuhum pata ke pa wen chale wen dai wen wene gana hadisun nan yin al-buhari bai مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتتنحى له الشياطين رواه أبو داود hadithun sahih daga bana sai ya malika to cube bayu yuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga man kala zan doro ta ce musulmi jo na ga bikke mi ga idza kharaja min baiti kamina wa wati ya min ubona bayan wai lena emi no giguno no shina yo no tuna yo emi aya yo zandoro ga ga bismillah bai suna toci tawakkaltu ala Allah ni aya ke toci wala haula wala quwata la haula yamma da ba wala quwata kabu da ba illa billah sai be toci zandoro ga ganna gana lokaci na tiyan bonan yukalu lahu hudita a gabiwin zijo malaika jafe gabiwin na ji tushi sokoji na tushi jawo ya toci a ga lotun ya tsoce Nawa wa ga lona a gabi ga hudita wa de ba wu be ga min na nawa ganin wa ku fita wa ma de wo wu kita wa ma de tuta wa tatana halahu shayatin shaytan ya maga fiya be zai ga gannan shaytan ya tso ba waya wa da lafiya wa da shi lafiya wasu wasu ya tun dede a zan wata a gadawa hadisin nan ya abu dawudu mata su babu filmu da babu filmu badarati ila alkhairat babu da ne bazaye tiya musulmi diye betun wangi jina betun guru jina an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم daga أبو abu hurairah so cube ga tushe soko sallallahu alaihi wasallam ga badiru bil a'mal ediye al alkhairu jire ya laufata mare na soko de lona abici pekin o te fana gora yona fa satakunu fitanun lamari sun ga jabetiya ta cin aluman nan ka kiton illailil muslim e sun ga na jatiya na fitina na jatiya na fitanu jamu fitna waye ka kito illailil muslim can dode ba ji koye shi aji do kuma ja rufe ndoro da nan a ci aga fitina ji abe mike abe rufe al'umma musulmi jan ka san doro fitina alin doro za wani fi fitina ga yusbihu rajul muminan har tuku ba na bana ya zabe ya ba babe imani wa yi yumsi kafiran ma shi losun shi ma gabe imani wani yabo fitina iri iri na wale nya akida ji nye tuji nya ijele na aw yumsi mominan koma watun zandoci wa shilozo da imani wa yusbihu kafiran wa tima ha kafirinci la ilaha illallah wa shilozo ci bi akida wangi amma uti ba ti bi akida ya kafirinci wa gabe imani ebo fitina na shi zawon gida da ya kaka yi a da ga fitina ga shi ya yi na baji ko waju yi nan ga wata gama rufe yin doro a nina wata ga yi ba ga shi ji ko ban ndoro wa allo na adabe wa laske na ya bi udina hu bi aradi mina duniya ga zawon gishi kanga mini zai ji ga shi lozu bai imani wacce ba bai kafirinci na wujiyen dusha da ya alin nan yabi udinahu wato musulmi ga adini hukum bi aradin min ad-dunya e bo kaya yijo wai wa mi wai wa moto wai wa yi wa a ga da zawu laka zabe mini na kan kwashi ubai ga sirri wuce jin wa ga je wade ci arad min ad-dunya kilu ga be imani ci daga ne ko kafirinci bo a ga wada da gizakan gibe wani na ya wani kan kwashi ubai wa yawa na o ga je wade ci waga je wode ci ba ni ke ga ije wa Allah musulmi ga be imani ni ken do dai zai ga be imani wato ilimi adini jina mure wawo a ga wode maga sirin na jinwo maga je wode ci la ila illallah sunnu jinnu ga sawa yo sare ku jinnu abe wala yiwo be yo banki amma sai wada wagiyayen kaza be kaza be kaza kanga wato gurore waga wawu ewa cewa ba to ke ga za wangi je gabe imani yebo ije. zan da ci mina wani wani ga aji siri wa ji mu yi bayu ga waka zumbi waka zumbi ngole zan doro ji siri na ngole za mu can gabe imani ya ne na kafirin ji siri ya ngala to ci gawa ma kafara sulaimanu annabi sulaimanu je kafira etiye na jinnu je jiye bu guji siri na ba man jiga to ne uba ga siri giya kafirinci ngala nabi eh, qur'anu be giya e ga mi muci a ga Suleiman sulaiman siri fela ji zawan ji mulki to aljinnu so ci gaggama na wa ma kafara sulaiman ai wa ma sahara sulaiman annabi na wuji sira wulo to kafirin ce bana sira to ya kafirin ce to gwaku e ko sira la zawan ji ga be giya imani wani wa mota wani wa yimi wani wagi mun jina wani da ya guwa ni mula da ge kon doro so ga da ci de gina to dan doro so kuma ga wo ga wani laya dan da ce ko sakwa kwata da motso gure da yau ji so ko na ci fiya bi labari ga taimako dina ya wawa zai tiye ge wani awa ana guge wato ne Lokaci na gugiya ni na kanga so ko la ni mu biyo na yau ugwa ga uji cigbe bai taimako na jiye goza da na lagi biya so kai lagi ya zama ko ga bai ko kafirinci ne so kai ya zawo zan da tayin wa kwata a gafe yi sun zan na yi sun na wali na yi sun na jinnun na yawa be wawo bi be o ga yo we be yin zan da cinawa be na muke ya ce ci ne zai jinnu be ya na su ko tsoyi bai ko kan da fata su ko yayi azike ko wangi da su ko aluwa bai ta yi mu e bona za wangi ji ba nare zan do je za ye wore ara yi webo kidnappers arm robbers high killers satara yi da ye rai za wangi da yi ba bai e bai e wani e ayi wani agi za mu a ga sai wala miliyan gutsu ne ebo aza ange kufifira gito za uda na wato ga na lele wago kulle giweliya wa lele wa kauga tibba lele alawa ne Allah yi musulmi la da firgita ebo عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه البخاري ومسلم daga ba jabir ga abdullahi ya to cube bayu yuga qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm ma'ud jabir ga di zabagin do cinan ga bi annabi muhammadu ya a fegun koyan uhud ne ki sahaba na ga ga ara aita in tiltu fa aina ana ara aita annabi waliya ara aita bi yan labari wani lama ne birni yan labari in tiltu a ki aga mi wuku dan nona fa aina ana ba ci ba mi e ba to ci bo qala ana ga fil janna aljanna yi ci ba annabi dai yi bushara bai ganne fa'alka tamarati kunna fi yadihi dobi na na jifi gube ginan fe ciwya sun makatal fe ya kun bai kafiri shi hata kutil ar uwu kudanna uwu kudanna kika tunne wiyo ezudiwa alkhairi ezudiye bai giyan bai tun alkhairi ngalala hadisin na bai babu namu nga ye jin be alkhairi wa aljanna ga la muce do bina yo ngi uto zo ngi uzo ya farko ga badiru bil a'ma e jin be tun alkhairi ya ji ya ji ya ji ya ji me wa ganga hadisin na ku fiti me ku qur'anu fiti dai daga fondoro o ke fana kaya wannan to na gayi rogodo katun yayi nan nga ba so ko ya bega da babu ne ba za yi fil mujahada eti yanzu ba be guri na ya bega da babu mucho gurgudu ni gana social barkudu bai ga cin bici na su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk